bismillahir rahmanir rahim wannan yace akwai hadisi da aka roto daga abdullahi dan amr dan as yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya abdullah la takum mithla fulanin kana yaqumul layl fataraka qiyamal layl kakka zama kamar wani da can yana tsayuwar dare sai ya daina tsayuwar dare wato wannan ya nuna lalle ya kamata mutum a cikin lokutansa ya ware wani lokaci a cikin dare wanda zai dinga bautawa Allah shi yasa yace wa izzuhu istighna'uhu anin nas wa sharafuhu qiyamuhu bil layl wan nas niyam darajarka ka zama baka bukata komai a wajen kowa sannan wato mutuncinka ka tashi da daddare kana sallah mutane suna bacci in za ku ga daga cikin sunnar da take nema ta mutu ƙiyamin laili yanzu kiyamu wasof ake yi kiyamu intanet sai mutum ya yi awa kai haƙƙin din ababa inda za a je a kashe wayan ma a yi ibada sai ka ga mutum yana dawafi yana salfi a gani yana salfi dawafin ma kana masa salfi ai nan gurin kuma sai a aje waɗannan abubuwan an je hannun gurin amma mutum sai je ya tsaya jikin ka'aba ce ɗaukanni da Allah maza ka ɗauke ni to an ɗauke ka sai me wa za ka nana a duniya ka je jikin ka'aba irin na abubuwa ya kamata mu rage su zama kana da awon da aƙalla shafi'i da wutiri in ta zauna to sai a ƙara kuma da auradu saboda jalabi da dafa'i wannan duniyar sai kana neman Allah ya shiga cikin lamarin kafa saboda mugaye sun yawa hassada mutunci da tausayi da san juna ya mutu a zukatan mutane sun an cika zuciya da hikidu da hasadu da sauransu da shamatatul a'ada shi yasa annabi ya tsara mana azkarus sabahi da azkarul masa'i kuma ya kasa mana zikirin nan kashi hudu akwai azkar khasa bis sabah akwai zikirin da da asuba kadai ake yin su ba a maimaita su sai wata asubar akwai zikirin da masa'u kawai ake yin su ba a maimaita su sai masa'u akwai kuma zikirin da ana yinsa da sabahu ana yinsa da masa'u sannan akwai kuma zikirin da yake mutsulakan ne ba shi da lokaci ba shi da adadi ba shi da guri to wancan wanda annabi ya masa adadi ya masa guri to lalle mutum ya zama yana da wannan littafin na ko sahihul azkar ko kuma hisnul muslim ko alkalimu tayyib ko sahihul kalimu tayyib ko al-azkar ko al-ma'surat ko riyadu salihin ya kawo shi ma babun azkar din daga hadisai su da mutum ya zama ya ɗauki wannan auradun yana yin su saboda Allah ya jawo masa alheri ya tunkuɗe masa sharri to kuma ana so ka ƙara da wani abu kai kuma naka wanda za ka iya ka ɗauki wani abu ko da ba shi da adadi kai kai masa adadin da za ka iya dawama a kai shaukani ya kawo cewa abu hurairata yana yin tasbihi dubu goma sha biyu kullum sai ya ce subhanallahi sau dubu goma sha biyu ice saboda an kashe ni diya ta dirhami dubu goma sha biyu ne shi sa nake yin tasbihi adadin diya ta domin Allah ya fanshe ni ranar alkiyama to shi ne ma'anan wannan mutum ya dinga tsayawa da daddare kai karatun ƙur'ani ka ɗauki wani adadi ka maka ce kullum zan yi izu biyu kuma ba ka fasawa ko zan yi izu biyar ba ka fasawa zan yi sallah raka'a hudu zan yi raka'a uku zan yi goma zan yi sha ɗaya amma ba wacce zan iya kullum ba zan fasa ba in ma wani larura ta zo ta sa ka kasa to sai Allah ya baka ladan ka makayi in kuma da daddare yau sai ka ji kayi muguwar gajiya dan wata ne ka ji sallan ma ta fadilla ma kawai daurewa kake kai to ka samu irin wannan kwanta kai baccin ka sai kayi sallar kai baccin ka ka more da safe kafin ka tafi kasuwa kuka tafi wajen aiki in kayi kayi salatu duha waɗannan salolin da baka dada ba sai ka yi su da rana shine hadisin da ya kawo cewa daga Umar bin Khattab yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man nama an hisbihi min al-layl wanda ya bacci bai samu damar yin murdin sa na dare ba aw min shay'in ko wani abu da ya saba yi na addu'o'i faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri sai yayi wannan wuridin nasa ko wannan sallolin nasa ko karatun qur'anin nasa tsakanin sallar asuba zuwa azhar kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl Allah zai rubuta masa ladan kamar yayi da daddare rawahu muslim wato ahlus sunna sune fa ahlul zikiri in za ka yi sunna fa sai ka shiga zikiri sosai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka yi sallah asuba ka zauna a inda kake baka tashi baka ci gaba da zikiri har rana ta fito kai sallah raka'a biyu sannan ka tashi Allah zai rubuta maka kamar ka biya kuɗi ka hau jirgi ka je ka umara ka dawo gida kuma yace umara tamma tamma tamma sai dai faɗa ka su kusan shida cikakkiyar umara fa cikakkiyar umara fa cikakkiyar umara shi ne qayyim yake cewa ibn taymiya idan aka yi sallah asuba in ya zauna a wannan gurin baya tashi kullum sai rana ta fito a cikin ɗariƙul hijira ta wa babu sa'ada ta yi ibn qayyim ya kawo yadda bayan Allah suke shirya lokutansu da ya gama bayanin shirin lokacin tun daga kwanciya bacci har a sake ba bacci sai ce na rantse da girman Allah wannan bayanin da ne fa kakwa ɗauka haka nake ɗauka ni fa haka nake azkar ma kawai da ya kawo ya ce zikirori da ake kafin a kwanta sun kai kala arba'in wanda suka zo a sunna daban-daban kala daban-daban sun kai arba'in hadda karanta suratu tabaraka lazziya da mulku kafin mutum ya kwanta akwai bukatar mutum ya nemi wannan sahihu al-azkar ko sahihu al adabul al-mufrad ko cikin ko ba littafin sahihu ah, hisnul muslim ya kawo abuwab sama da ɗari na yadda ake zikiri wani kuma zikirin sai kaga kala kala kala na guri ɗaya sai ka maka kala takwas yanzu kamar sujjada sai dai ka mana zikiri kala kala kala guda takwas da ya tabbata daga annabi ana yi a sujjada tun daga subhanar rabbiyal a'ala subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama subuhun quddusun rabbul mala'ikati war subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghafirli allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada laka wajhi wa sab'i wa basari tabaraka allah ahsanul khaliqin sanai ce alamna uzbir dhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indaka warhamni innaka antal ghafurur rahim so da allahumma ghafir li zambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu duk wannan na sujada ya kawo na ruku'u to da'awul istifta kuma ya kawo sama da ashirin da'awul istifta wanda ake a sallar farilla da wanda ake a qiyamul layli saboda zikiri ya shige ka sosai zikiri yana da alaka da tauhidi domin Allah kake ambata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah akwai sahabin da annabi ya wuce shi yana ta zikiri yana ta zikiri annabi ya ce zikiri kake haka ce ai rasulullah tunda nake nake zikiri anan sai ce to bari ga maka wani zikiri ka dinga yin sa diya wannan wanda kai mai yawa yadda ya ga mana ana ummu salama yace ta dinga yin subhanallahi wa bihamdi to subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati shi kuma sai ce masa ka dinga cewa subhanallah subhanallah adada khalqihi subhanallah mil'a khalqihi subhanallah adada ma fi samawati wa ma fil ardi subhanallah mil ma fis samawati wa ma fil ardi subhanallah adada ma ahsa kitabuhu subhanallah alama aha ahsa kitabuhu subhanallah mil a kulli shay'in subhanallah adada kulli shay'in sai kai alhamdulillah misila zalika ita kawai ka tashi ka tafi ka gama zikiri shi yasa ahalin zikiri wato me ake kiransu azzakiru su ne ahalin sunna don su suke da zikiri kuma ya zikurullah ala kulli a ahyanihi kowace munasaba akwai addu'a da yanzu shiga masallacin nan da fita addu'o'in da suka zo sun fi kala hudu a'udhu billahi al wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah allahumma iftah alayya abwaaba rahmatika allahumma iftah alayya abwaaba fadlika a wajen fita kun ga rayuwa gaba ɗaya an zuba ta a cikin zikiri in za ka tawo masallaci kuma kana cewa Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran an yamini nuran an yasari nuran min fauki nuran min tahti nuran amami nuran khalfi nuran azimli nuran a'tini nuran haka za ka yi haka tafi masallaci haske kake ta tambaya kafin ka zo masallaci wa malam yaj'al lahu nuran fa ma lahu min nuran. to duk waɗannan azkarin ya kamata mu dinga kiyaye su muna haddace su muna koyawa ƴaƴanmu da matanmu yake cewa hadisin Abu Dawud lawa unqahu wa lamma balaga hayya ala sala yaminan wa shimalan wa lam yastadir yace ma'ana lawa unqahu da aka ce haka kenan ya juyar da nan hayya ala sala hayya ala sala shine lawa'un qahu nan ne yake juyawa ba haka yake juya gaba ɗayansa ba iyakan ne kawai yake juyawa nan fuskarsa tana kallon gabas amma ya zo hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah haka bilal yake shine yace walam yastadir bai juya shi gaba ɗayansa ba amma iyakan ne yake juyawa nan da nan shine ma'ana a wannan hadisin lawa unuqan wa lam yastadir shi bai juya ba amma ya juyar da kansa wannan ana faɗar siffofin da mai kiran sallah zai su fatu da su ne a lokacin da yake kiran sallah wanda yace a cikin hudubar ka naji ka ce idan ɗa ya mutu ya bar uwa da uba dukiyarsa za a raba daidai kai kai kai uban ya ɗau rabi haka na ce kuwa uban ya ɗau rabi haka ma kasan wani bacci yake yi wato ana hudu ba ko kuma yana jin yunwa kuwa ta ɗaurabi eh, domin yayana ya mutu ya bar kamar haka amma yanzu ba a raba ba <laughs> ina jin bacci yake ji malam da Allah idan mutum yana kasuwanci aka zo neman abu a wajensa ba shi da shi sai ya je wajen shagon wani ya ɗauko masa shi ya ɗora nasa abun na riba wai wannan haramun ne eh haramun ne ka ɗora riba akan abin da ba naka ba sai dai in siyowa za ka yi yadda muku daidaita da shi ba shi ba za ka mayan masa ba ko kuma dillanci za ka yi ka gaya masa yadda wancan ya ce shi wanda ka siyo din sai ya biya ka amma ka je ka ɗauko ka ɗora wani abu abinda ka ɗora wani abu a kai ai asalin dukiyar ba taka bace kuma ba ka da asara a kanta Shi ne kayanayin da ake cewa yi. an tabi ma laysa indaka abinda ba naka ba ka siyar in shi ya baka yace na baka dillanci ka je ka siyar zan baka kaza ko kuma da babu a kantinka sai ka je ka ce ina son kaya kaza ba ni mu yi lissafi ka siya a rubuta ka taho da shi kantinka yadda wancan bai siya ba shi ba za ka maimar da kaya ba amma shi wannan in ba a siya ba ko ya ga ta kwabe sai je ce mutumin nan fa ya fasa ga kayan nan to ina cinikin da aka kulla wanda ciniki kuma in ya kulla a musulunci ba a ware shi har sai an je kotu shi yasa ake yin alƙalin kasuwa saboda irin wannan rigimar amma yanzu an daina alƙalin kasuwa in an yi wannan rigima an siya an siyar wani ya ce ya fasa ko ya ce ya bai masa ba to sai a je kotun alkalin kasuwa shi kuma ya san hukuncin shari'ar musulunci game da yadda ake kasuwanci sai ya duba ya ga waye mai gaskiya sai ya yanke hukunci amma da ka ake kasuwanci shi sa ake samun matsala kowa yadda ya ga dama yake yi idan ina son don Allah a yi mana nasiha yawancin ahlus sunna idan an yi mutuwa zaka ga yawanci waɗanda suke sallar gawa limamai 'yan bid'a ne ya zama al'ada kada ba sa zaune sai an jira sun zo za ka ga muna ja da baya wajen shigewa limancin gawa to abin ke faruwa kai baka san rigimar da ke kan gawa ba akwai wanda mahaifinsa ya rasu shi 'ya'yansa biyar ne ɗaya ne halin suna ragowar hudun ko ba halin suna ba ne Suna ka sai min waya ya ce in zo in wa babansa sallah da na zo na shige gaba na kabbara sai wasu daga ciki suka tayi suka bi na aka yi sallah wasu kai zaman su sai da muka gama sallah su ma suka ɗauko nasu limamin suka ce aje musu gawa su su ma za su yi nasu haka dai gawan nan sai da aka yi mata sallah kusan uku sau da gawa in ba taka ce mallakin kanka ba ba ka da iko ka sarrafa ta yanzu misali wani kai shi alu suna ne amma babu ce ta rasu kuma su da yawa ta haifa kuma suna da ra'ayuka daban-daban in ya gayyace ka gurin ba ya gayyace ka bane dan ka zo lalle kai sai kai mata sallah ba domin wani zaka ga kuma akwai babban da ya rinjaye shi wanda shi ke faɗa aji ko kuma akwai limamin unguwa kai har rigima fa akwai wadanda suka mayar da da ɗaurin aure da sallar gawa shi yana gan aka yi unguwan nan to area nan tasa ce duk wanda ya mutu a unguwan nan to shi zai masa sallah area ce in aka ɗauko malami bako ya zo ya sallah to in ba aka yi ba sai a haɗa gaba kuma na da hajjifa ma suke akan wannan sai mutum ya je ya ci an masa da ya je ya ta asiri ya cinye kafa wani saboda ya zo ariyarsa ya masa sallar gawa kai baka san abin yana da zafi a wajen saka gawa a kabari ma in muka je wani gurin zaka ga ana ta rigima kwanan nan nayi wata gawa sallah sai da muka gama sallah kan mun yi sallama sai wani ya ce a ba musu gawa sai bai addu'a ba wannan sallafa addu'a ce mun yi kabbara farko mun karanta fatiha da sura mun yi ta biyu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati mun yi ta uku mun ce Allahumma gafiruhu warhamhu wa wasi' mudkhalahu waj'al jannata manzilahu wa maskanahu wa ma'awahu Allahumma in kana muhsinan faziz fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi Allahumma la tahrimna ajra wa la tuhna ba'dahu Allahumma dakhil fi shafa'atihi wa sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an kaza duk mu roƙa masa komai mun yi kabara ta mun ce Allahumma ghafir li jami'i mawtal muslimina mun wa duka musulmi addu'a mun ce assalamu alaikum mun ce a dauka wani ya ce bai addu'a ba a tsaya tukunna a kawo kaza sau goma kaza sau ashirin kaza sau talatin kuma aka zo za a binne to dama yadda ake binne gawa aƙida hudu ce yanzu a Najeriya akwai yadda 'yan tijjaniya suke binne gawarsu akwai yadda 'yan kadiriya suke binne gawarsu akwai yadda 'yan izala suke binne gawansu akwai yadda 'yan shi'a suke binne gawarsu da wanda na shina na tijjaniya da an binne ka sai a tashi ba a komai akan kabarin sai a tashi su kuma yan kadiriya su ne za a tsaya sai an karanto abubuwa da dama ya kaza sau 129 ya kaza sau kaza in ma ana ga abin nan ne a maka da la'ilin khairati ko a yi ma 20 ne a kai su kuma yin izalan an binne su ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin abu dauda istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al in an binne dan uwanka ka nema masa gafara ka kuma roki Allah ya tabbatar da harshen sa yanzu a fare masa tambaya don haka kowa ya ce Allah ya masa gafara ya bashi ikon amsa tambaya na faɗi wannan kafa biyu uku sai a watsi to sannan da za a yi kabarin ma da tudunsa da waye da waye kowanne akwai irin aƙidar da ake to kuma ka na shi'a sai a kusan wuni ma ana yi su sai an zuba wani gari an zuba wani ruwa an sa wata takarda an yi waye an yi waye da sauransu kafin gawar ta shigo <laughs> to saboda haka su ma ci za ka ga yadda suke nasu saboda haka rasuwa da kake ganin ta ba abu ne mai sauki ba wani yana ja da bani saboda in ka zo wani abin ƙara ka je ka yi mutum gaisuwa Ko da za ka zo zai ji nauyin ga malaminsa ya zo kuma yana ga wannan gawar yana da alaka da ita yana ga kai ya kamata a yi sallah limamin ya koma gefe yana kanne ka da ido yana ga za a ture shi a sa wani ya yi sallah sai kaga ana kokawa akwai wanda ma har rike malamin akai ya tafi sai shi gaba wani rike shi ce kai ga on mu ce fa wallahi ba kai zaka bata sallah ba su kuma suka ce je kamalan kai zaka yi ƙarshe ita ma sai sallah biyu aka yi mata to haka ɗaurin aure shi ma akwai wannan abu da ake miƙon kuka kula a masallacin da mu ba ma karɓa wannan wanda ake cewa ga na liman to akwai ɗaurin auren da muka taɓa zuwa aka ba da sadaki dubu ɗari biyu sai kuma aka miƙo dubu ashirin to ni zan ɗaura auren sai na ce to wannan allah ce wa ƙi mu shahadata lillah ni shaida zan yi ko bai kamata karɓi wani abu ba don haka wannan abin da ake ba limamai wato ba ba shari'a ba ta kawo shi ba sadaki kawai ake nema da wali da siga da karɓa da bayarwa da sauransu kuma sun cika malamin na shaka suke mun sai na ce to amma in ka yadda ka bada wannan sadaka sai a ba malaman nan su raba sai ya ce iya da ya ba saraka na ce to gashi da wani ya cafe ta ina tsaya a raba tsaya a raba tsaya a raba saboda abin da ya faru in malami baya haɗawa da sana'a to matsalar da zai shiga kenan sai ya zama a wajen ɗaurin aure da wajen suna da irin waɗannan guraren a na yake samun inkom ɗinsa sadaka uku sadaka yi sa an kazo zo kashe bid'a ne ya da bid'a ne amma ku faɗa da shi kuma in ka kula shi aka yi a gidansa baya fito da kuɗin araba amma ana yin uku zai zo ya ce to a nawa aka tara saboda gobe saraka uku in ma kun manta sai ya tuna muku in ya karba abin da ya karba ya raba biyu zuba rabi a jihunsa sai ya canzo kananan kuɗi a ci a raba bakwai na zai ce goho bakwai ka uban ku kai bakwai ba a masa abin saboda sai ce a uku zai fara tsami in ya kai bakwai zai fara wari in ya kai arba'in zai yi tsutsa in ya kai shekara zai zama kashi to shi yasa ake so a yi masa addu'a a uku lokacin da ya fara tsami a kabari don kai ya tsami in ya kai bakwai ya fara wari kafin ya wari a maza ya masa addu'a in ya kai arba'in ya fara tsutsa to wannan addu'a sai ta cinye tsutsar in ya kai shekara ya zama kashi to shi ne ake addu'ar shekara ai duk dabaru ne ba wai aya ce ko hadisi duk dabara ne a fitar da wani ba hannun mutane to da duk waɗannan duk waɗannan abubuwan da malamai suke na rashin gaskiya duk sun faru ne saboda ba a hada ilimi da sana'a amma ka samu sana'a ka hada da ita kana karantawa kana karatu kana sana'a to duk waɗannan abubuwan sai ka fito ka ce ba kyau sai ka zauna lafiya to daga nan sai sana'ar darni ta shigo kuma da sana'ar darni ita ma su ne su su kambu su guru su rubutun sha su ne sana'ar darni ta kuma akwai wanda sana'a sake ne take cin abinci ya maka laya ya maka kambu ya maka guru ya maka kaza ya maka kaza